Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. abin da ya ɗauke hankalin al'umma duk faɗin duniya shine annobar coronavirus da ta kama sama da mutane miliyan hudu ta kuma yi sanadiyar mutuwar kusan mutane dubu ɗari uku ban da haka ta tauye rayuwar kowane bil'adama ta yau da kullum a duk faɗin duniya sai dai duk da irin faɗakarwa da ake yi kan wannan cuta har yanzu mutane da dama suna taba ba akan batun abin da ya zama da hatsarin gaske da kuma barazana ga ci gaban iyali. Taka, haka yau shirin domin iyali ya gayyaci kwararren likita kan abin da ya shafi lafiyar mata dr mai mandara domin yin karin haske da kuma faɗakar da al'umma akan wannan annoba wannan ciwo ciwo ba ne na gaske ba wasa ba ne kuma wannan ciwon annoba ne da allah ya aiko mana ya jarabce mu da ita yadda mu ga ya zani kuma mu a yawancin ku a najeriya ne ba mu wuce ba da kirista kan ah, masu addinin mu na kakanni ba su da yawa wannan abu cuta ce Allah ya kawo mana ko kuma cikin rahama Allah ya gwada mana yadda za mu yi tare wannan kwayar cutar ba a ganin ta da ido ko ka sa abin duba eh, eh, hangen nesa na likitoci ba ƙaramin inji ba ne mai ƙarfi ba irin wanda in ji asibiti a ce a gwada mana jini a gwada mana fitsari ba irin su bane suke gwada wato ba microscope daidai daidai haka ba. Ɗan ƙanƙani ne kamar kiliya kiyashi karen baki ya shi guda ɗaya so ɗari ko so dubu ya shi in karaba shi so dubu to shi wannan kwaya cutar da kai kwaya ɗaya a cikin kashi biyu to wannan abu ne da ya kamata uwar gida ta sani uwar gida don ta kowa haƙƙin ta kasa mai gida ta fara ƴaƴanta ta fara mutum gidanta domin ita uwar gida ta ɗauka to zai iya shafan kowa da kowa a gida don haka abubuwan nan da malaman asibiti suka mana bayani iyayenmu mu yawan eh, goge abubuwa ko ina mu da tsafta ko yaushe kamar masu tsafta ko yaushe kafin a yi alona a wanke hannu da sabulu kuma sabu ba a wanke da kinka in aka fita aka je wani waje a wanke wannan takunkumin mask din nan a rufe a hanci duk waɗannan abubuwa da muke gani akwai su a talabijin akwai su a rediyo masu yawo suna suna suna ah, faɗa duk ga shi nan ah, ilimin shi don haka dole mu da wannan abin da muhimmanci To, to, to hajiya, eh, doktor, wannan mata masu, masu bari dai kafin ma mu kai nan wannan batu kin san al'ada so da dama mutane musamman dai mutane a karkara din nan zaki ga kamar in an yi tari din nan sai a yi kaki sai a zubar da shi a ƙasa to za a iya ɗauka cutar nan ta irin kaki din nan da mutane ke suna zubarwa a ƙasa in kuma sun yi kakin nan me ya kamata su yi shi kaki ɗaya biyu in aka yi kaki maimakon a zubar a ƙasa ya kamata a zubar a ko tsumma hakan nan da za a yi ko kuma in aka yi tare yawun nan in mutum na bayan gida ne to ka sa shi inda ruwa zai tafi da shi ko kuma in a bakin zanda ka ka tofa a ciki amma kaki ɗin da sai kaki duk a fesa a cikin bango duk bai sha so namu ba yanzu yanzu tun wanda lokaci ya wuce domin abin da zai faru in sai kaki ka fesa a bango in wani ko ya bushe ka tuna fa zai iya ki tuna fa zai iya yin ah, zai iya yin kwana uku da ran shi a wajen to in wani ya zo ya taba shi kenan busasshen kwashi ne sai mutum ya dauka in ya taba mutum ya taba fuskar shi ko idon shi ko hancin shi sai ya dauka don haka ake so duk inda mutum ya yi taba taba ya wanke hannun shi wannan kakin gaskiya na eh, dama shi can ba tsafta bane da ɗauki kaji ka fesa a jikin bango ko a ina in har za ka kayi kashi za ka tona ka abu za ka yar to ka tona ba inda ya ke wasa ba dan tona ƙasa a zuba kacin ko kuma yadda kakanninmu suke yi da akwai kasko dan kasko da toka in aka yi kaki sai a zuba a cikin kaskon nan sai ka ga an jima kaɗan da yamma sai a ɗauki kaskon nan a je a zuba shi a tsalga haka da muka san iyayenmu suke yi saboda sun suna da tsafta sosai ba sa taɓa zunda kayi ko kuma kai kashin nan a zuba a ciki sai aka ɗauki ƙasar nan a je a zuba ta sanda. bari mu koma kan yadda wannan cuta ta shafi mata masu ciki musamman wannan fanni ne da kike da kwarewa a kai wannan cuta akwai waɗanda suke tambayan cewan wannan cuta idan ta kama mace mai ciki yaya za ta iya shafar jinjirin da ke cikin matar? To a this abin da yanzu kun san wannan ciwon sabon ciwo ne ba mu san kan shi sosai ba amma eh, malaman kimiyya suna ta kokari su gane abubuwan da zai iya da zai biyo baya yanzu ne ma ake samun mata masu ciki yanzu suke haihuwa yanzu ne ake bincike a ga me gaskiyan zancen ko zai shafi mata masu ciki ko ba zai shafi mata masu ko zai samu 'ya'yansu da ke cikin cikin su ko ba zai samu 'ya'yansu ke Yana da shi to dole ka ɗauki mataki mai tsauri yadda za ta kare ɗan nan wane ne kenan idan za ka ɗauki ɗanta dole ka wanke hannunta idan za ka ɗauki ɗanta ka bashi nono dole ka sa wannan eh, takunkumi da muke sa ake sawa a hanci sannan shi kashi bakin nonon nata da za a ba yaro dole a sa ruwa a wanke shi ko a sa ruwa a wanke bakin nonon sannan a sa ma yaro ya sha yaro ya sha sannan a sake wanke bakin nuna sannan mata ta zauna tsafta yanzu kan mace da ta haihu Tsafta da sai an linka balinki yadda za ta yi domin idan tana da ciwon za ta iya ba jaririnta ko da shi jaririn bayi da shi so abin da ba a so ke su tana da shi ta ba jariri da to kuma shi saboda jariri Allah ya halicci jariri ko jaririya domin su sha nono nonon uwa duk uwa na da shi ba abu ne ke za a ba yaro madara ba a'a dole a bashi nono na kuwa domin madara na shanu ne ba na dan mutum ba yana iya sa yaro ya tashi da da halayen eh, dabbobi da rashin hankali da sauransu so dole a bashi nono kuwa amma dole uwa ta samu saita a tsantsan wajen lura da ɗanta wajen wanke halinta wajen tsaftacewa idan ba ba shi nono za a yi ba za a je shi can gefe guda ba a rungume shi ana tari ana labari Mm. ita mai mai ciki kamar yadda kowa zai iya ɗauka ita za ta iya ɗauka, amma ita mai ciki idan ta ɗauka to hatsarin da take ciki ya fi na mara ciki saboda shi wannan ciwo yana yana yana yana shafan abubuwan jinin da yake sa jini ya daskare idan ka yanke ciki to yana yana kara wato coagulation dunkulewan jinin to dama ita mace mai ciki tana cikin hatsarin wannan coagulation ɗin wato eh, eh, jini ya zama gudaje to kuma sai wannan ciwon ya kara to kun ga ita mai ciki idan ta kamu da wannan ciwon ta hatsarinta ya ya zama ninkin ba ninkin yanzu ma wannan bayani da kika yi ya sake mai da ni kan ɗaya daga cikin hujjojin waɗanda suke shakkun cewan wannan cuta zahiri ne suna cewa idan lallai da gaske ake cewa wannan cutar tana nan menene yasa ba a jin tana kashe mata sai maza duk waɗanda ake bayyanawa cewa ta kashe maza ne akwai mata da suke mutuwa ko ni na san waɗanda mata suka mutu abin da yake faruwa shine yawanci maza su suka fi hada-hada suka je suka ɗauki ciwon na shiga yawanci maza su ne masu fita waje in suka duba karkara in kika duba cikin karkara yawancin mace za ki ga mace ma a kowanne za a haife ta a ƙauyen garin har Allah ya kusa koma ga ubangijinta bata bata ma fita ta je wani waje ba to shi ko namiji shine mai zuwa safara shine mai zuwa cirani shine mai zuwa gona shine mai zuwa ina ne ya fita wannan gari ya je wannan ƙauye wani ma ya je cirani sai ya yi wata da sannan ya dawo gida so maza su suka fi ah, yawo suka fi ɗaukan wannan ciwon suka fi ɗaukan ciwo saboda waɗannan abubuwan da ke jikin su amma mata suna ɗauka kuma mata suna mutuwa sosai ma. Eh babu sai. a wajen mu ne kila bamu ga mata da yawa. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda mace mai ciki za ta iya kula da kanta a wannan yanayi da kuma ko sirace yana wani amfani ga wanda ya kamu da wannan cuta. yanzu a madadin bakuwar tamu dr mai roman dara da kuma cibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba